wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin da sabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mu yau da sake da saduwa da ku a yau a sabon bidiyon. Yau bidiyon da muka kama ku yau wani bidiyo ne wanda aka ce ma shagali. Shagali bidiyo ne mai daɗi ingantacce sima. bidiyon ne ko ban dariya ciki ko komedi za ku kalla kuma za na san wannan bidiyon zai burge ku insha Allah shi na mun kaga to ya dace kuma wa mabiyan wannan channel tamu ya kamata mu kama ku wannan bidiyon ko kun taɓa kallon sa ko ba ku taɓa ba dai kamata mu kama ku shi ku gani domin la zai burge ku wala idan dai wannan ne zuwanka na farko a wannan channel tamu ka gara ka manta da danna mana subscribing ka danna mana kararrawa sannan ka danna mana liking shin kana son ka ci gaba da kallon fina-finan indiya waɗanda babu su a youtube ba tare da kasa sa fasfo ba ko kuma wani makullin sirri ba tare da ka ɓata lokacin ka ko sha wata wahala ta neman fasfo ka hanga je ka kallon bidiyo to ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan film kuma kar ka manta da mana subscribing domin duk da muka ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai da farko da wai idan kana son ka kalli wannan bidiyon ba tare da ka sha wahalar sa fasfo ba ko wani makullin sirri ka ga rutu ga ne da aka rubuta shagali na ɗaya da na biyu indiya hausa sabon fassara sai ka danna shi kawai ga ƙasa inda aka rubuta indiya hausa shagali ga alama horti nan ta diba ƙasa ka ga rutu ga shi nan bula kawai ka taɓa shi ne ga kana taɓa shi kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba bidiyon zai kawo kana yadda ka kalle shi kai tsaye ba tare da ka zo can wani wuri ne za ka sawa makullin sirri ko wani abu ka gani idan kana so ma za ka iya kofiyin bidiyon din ka sa shi cikin google drive din ka kai downloading din sa ko kuma kai kofiyin link din ka tura ma abokin ka ta whatsapp ko kuma ta ko kai ko ta message kana so kana iya tura ma abokin ka shi idan kai kofiyin link shi nan ga ko ta ko ta message kana tura ma abokin ka shi ko ta ina ba tare da ka sha wata wahala ba ka tura masa shi ba tare da data ka ta tahi ko ka bada data ko kai wani abu a'a kai tsaye za ka tura ma duk wani wanda kake bukata idan kana so kuma ga wurin downloading nan da ka wurin shaje ka tsaye da shi a wayar ka duk lokacin da kake bukata ka shiga ka kalli abin ka ba tare da ya bata maka wani lokaci ba wala to yanzu kuma daga baya za mu nuna muku na bidiyo na cewa duk idan dai ka shiga channel din mu kai kalli bidiyo to duk bidiyo kan da kake kalla a cikin channel din mu za su tsaya cikin wani application ne da za mu nuna muku wanda cewa ku gobe ka tashi duk filin dukkan da ka taɓa kallo cikin channel da mu ko da bayan shekara guda ka kalli wannan filin ɗin akwai application da zamu nuna muku cewa kana shirka ciki zaka ga duk bidiyon da ka taɓa kallo to zaka gan duk bidiyon da ka kallo kura sun kai bidiyo dubu nawa ne inda cikin channel din mu ka taba kallon su to suna nan cikin wannan application har da kake bukata za ka yi shiga ciki ka gane su in ma ka fara kallon bidiyon ne kuma ka bari ma ba zai kuma baya ba za ka kalli bidiyon din insha Allah idan kana so ka ga radda zamu bidiyo akan wannan application da zamu nuna muku ka danna mana subscribe yana ka danna kararrawa ta yadda wannan bidiyo muna sake sa za ka zai same ka insha Allah mu da mun gode mun gode sai dai ku jira mu a bidiyo na gaba da za mu saka muku